baki mai yanka wuya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da sanarwar ƙarin farashin man fetur, to amma lamarin ya janyo kakkausan suka daga 'yan Najeriya. Jama'a Assalamu alaikum. a makon nan da ya shige ne gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar ƙarin farashin man fetur wanda ya soma aiki nan take inda a yanzu ake sayar da litan man fetur daga naira 152 har zuwa 160 a ƙasar ko bayan wannan kuma gwamnatin ta ba da sanarwar ƙarin kuɗin biyan wutar lantarki wanda shi kuma zai soma aiki nan ba da jimawa ba a wani jawabi da ya gabatar mataimakin shugaban kasar farfesa yemi osin ya bayyana dalilin daukar wannan matakin cutar coronavirus ta yi mana babban lahani wanda ya juya akalar tattalin arzikinmu domin ba mu da kudaden da za mu ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗi idan muka ci gaba daukar nauyin rangwame da gwamnatin tarayyar najeriya ke baiwa al'amuran da suka shafi albarkatun man fetur da kuma wutar lantarki One of the steps we took at the beginning Matakin da aka ɗauka a watan Maris shine na rage farashin man fetur ga 'yan Najeriya bayan da farashinsa ya sauka a ƙasashen duniya a lokacin kuma an yi murna da shi. Amma a yanzu farashin man fetur ya tashi a kasuwar duniya da haka tilas ne farashin man fetur ya tashi a gidajen man da 'yan Najeriya ke za su sha mai. Yanzu kuwa gwamnati ta janye hannunta kan ci gaba da ba da tallafi, tallafin da idan aka ci gaba da yin sa to zai ƙara ruguza tattalin tattalin arzikin Najeriya baki daya ta yadda ba za a samu kuɗaɗen da za a yi wa ƙasa muhimman ayyuka ba. To sai dai wannan al'amari ya janyo kakkausan suka daga 'yan Najeriya musamman 'yan fafutuka da masu fashin baki a kan lamuran demokuraɗiyya. da kuma yadda aka yi shi a daidai wannan lokaci da jama'a ke fuskantar matsin lambar tattalin arziki sakamakon annobar coronavirus. Comrade Abdulrazak Alkali shine daraktan wata kungiya mai fafutukar kyakkyawan shugabanci a Najeriya daga jihar Kano. yawancin mu gaskiya ya bamu mamaki domin shi mulki irin wannan na demokradiyya yawanci akan kwaikwayi abubuwa da kasashen da suka ci gaba a demokuriya da yance suke yi kamar yadda ka fara magana duk yawanci kasashe na duniya a wannan yanayi na zazzabin corona taimakawa suka ringa kasarsu wayan da ma ba su da aikin yi akwai kasashen da suke ba da allowances hatta su amurka su ingila allowances din wayanda ba su da aikin yi domin su kula da iyalansu su biya larurori na kurkusa wanda su yi amma a najeriya yanayin bai kasance haka ba wannan kare-karen kuɗi kamar na man fetur an ƙara shi kusan sau biyu a cikin wannan tsimi na corona din sau biyu aka yi wannan ƙarin mai yana nuna cewa rashin tausayi da gwamnatin muhammadu buhari ta nuna akan yadda talaka yake rayuwa a Najeriya haka zalika ƙarin kuɗin wutar lantarki wanda kusan ninka shi gida biyu da wani da kusan rabi ma aka yi wannan duk abubuwa da suke nuna cewa kamar Muhammadu Buhari a matsayin shugaban Najeriya ya manta da alƙawarirka da yawan Najeriya saboda haka kiraye kira mu ga wannan gwamnati tun kafin abu ya ci gaba da ta'azzara jama'a ma su rasa mecece makomarsu a rasa tunani ya gushe ya kamata su ringa tausaya al'umma shi kuwa Kabiru Sa'idu Dakata shugaban kungiyar faɗakarwa akan adalci da shugabanci na gari ya yi tsokaci ne akan yadda 'yan najeriya suka yi shiru akan wannan al'amari yayin da a baya sun fito suka kalubalance irin wannan mataki da gwamnatocin da suka gabata suka ɗauka. idan bera da sata daddawa ma da wari ni ban taɓa cewa ƙungiyoyi masu zaman kansu ga baki ɗaya an gaza ba so amma idan ka duba sai ka ga wannan sakaci ne na al'umma da hali na ko in kula da kuma nuna bambanci tsakanin shugabanni za ka iya tunawa lokacin da wannan gwamnati ta zo 2016 ta yi ƙarin farashin man fetur amma abin mamaki maimakon al'umma su ɗauki mataki na yadda suka ɗauka a waccan gwamnati ta baya da aka ƙarin farashin man fetur 2012 sai aka naɗe hannu aka ce ai saboda shugaban ƙasa ɗan arewa ne bai kamata a kwaye mishi baya ba a bashi dama an manta da cewar shi wannan shugaban ƙasan da ya zo ya yi alkawarin cewa man nan ma rage farashi za a yi saboda haka duk wani dalili da zai sa ya ƙara farashi to ya saba alkawari domin shi da kanshi ya faɗa ma 'yan najeriya cewa bai kamata a najeriya a rinka shan man fetur a farashin da ya wuce naira hamsin ba haka aka rinka tafiya 2016 shekarar shi ɗaya akan gwamnati aka zo har 2018-2019 ana tawa mutane labari ana gaya musu cewa an ɓata ƙasar a baya kai ka ce wannan gwamnatin ba ta shigo ba tana so ta shigo wannan kwantawar da al'umma suka yi ya sa ta ƙara miƙe ƙafarta sai ka kwanta da daddare kai bacci da safe ka ji an ce an ƙara kuɗin wutar lantarki da safe ka ji an ce an ƙara kuɗin mai da safe ka ji an ce an ƙara haraji yanzu kowa a jikin shi yake ji kuma ita gwamnati ta fahimci cewa al'umman nan suna ta bata uzuri saboda haka tana ci gaba da gasa musu aya a hannu. To sai dai mai sharhi akan lamurin yau da kullum kuma malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto Dr. Mansur Isa Buhari. yana kallon lamarin ne ta wata fuskar daban. Wannan ita ce mafita da kuma sawaba ga talakan Najeriya saboda bangaren man fetur din Najeriya yana rike ne ga hannun wasu 'yan mutane waɗanda ke tatsa kuɗi ɗaruruwan biliyoyi duk shekara ga hannun gwamnatin tarayya da sunan tallafin mai. Wannan abin da aka yi an bar kasuwa ne ta tahiyar da kanta yadda ya kamata. In ka lura yanzu gashi nan man amma inda aka fito can bayan nan za ka ga ga man naira naira ma sittin da wani abu ko naira tamanin da wani abu amma ka yi yawon samun gidan man da za ka sha man babu dole sai kai hakuri ka je ka same shi inda za ka sayi ɗari biyu ka sha mai amma yanzu haka da aka yi in Allah yarda mutane za su saba kuma zai kasance cewa har an mance da abin a can baya shugaba buhari ya zargi gwamnatin da ta gabata da cewa wato kamar ana cutawa 'yan najeriya ne a yadda ake sayar da man fetur da kuma ake biyan kuɗin wutar lantarki a wancan lokacin shi shi a yanzu ya shiga sahun masu cutawa 'yan najeriya ne ko kuma bai fahimci yadda dai lamarin yake ba a wannan lokacin sai yanzu eh haka ne malam murtala ya eh, kamar ina jin ana faɗin ya yi wa'annan furatan can baya amma ai ya yi magana ne a matsayin shi na talakan najeriya lokacin yana kallon abubuwan daga waje yanzu da ya shiga ai ya ji ya ga yadda abubuwan suke wannan ai ya zama isna ga sauran 'yan siyasa da ke sukar lamirin a wasu hukunce-hukunce da gwamnati ke ɗauka yana ganin yanzu da ya shiga yadda da abubuwan yake ya fahimta da cewa can baya maganganun da ya kawai maganganu ne na siyasa kuma an ɗauke su a matsayin maganganun siyasa. a yayin da muke ci gaba da kokari da dakon jin ta bakin bangaren tsohon ministan sufurin jiragen saman najeriya femi fani kayode dangane da furta kalaman cin zarafin da ya yi wa wani ɗan jarida ayo charles a wani taron manema labarai kamfanin jaridar daily trust ta mai da martani akan lamarin da ya shafi ma'aikacinta inda ta fito karara ta ce tana tare da wakilin nata akan wannan al'amari Naziru Mika'ilu ne babban editan jaridar ta Daily Trust. Alal hakika mun yi Allah wadai da kakkausan murya ga abin da shi Fani Kayo da wa wakilinmu kuma sannan mun yi kira ga jami'an tsaro da hukumomi da tabbatar cewar sun bawa shi Charles tsaro kuma duk abin da ya same shi to za mu ɗora alhakin hakan a kamfani kayode kuma sannan muna sa ido mu gani da abin da ya biyo baya za mu ɗauki mataki. wakilin naku ya tambayi femi fani kayode akan wake zuba kuɗin ɗaukar nauyin tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarcen da yake yi a jihohi a ganin ku menene aibun wannan tambaya da har ta janyo wannan al'amarin mu a ganin mu babu wani aibu akan wannan tambaya da Charles yayi aikinsa yake yi kuma haka ya kamata 'yan jaridu su yi aikinsu ba sani ba sabo domin al'umma masu sauraron mu suke wakilta ba 'yan siyasa ko jami'an gwamnati ba kuma ya yi tambayarsa kuma wannan tambaya da yi ta burge mu kuma ta burge dukkan jama'a abin da ya rage wa fani shi shine kawai ya amsa tambayar da aka yi masa shine in kuma ba shi da amsa ya faɗa cewa ba shi da amsa alal hakika murtala idan aka ci gaba da kyale jami'an gwamnati ko 'yan siyasa suna cin karansu ba babbaka irin wannan suna ciwo 'yan jarida zarafi hakika zai ci gaba da zai sanyaya gwiwar wasu daga cikin 'yan jarida ina talaka zai iya zuwa ya ga fani da har ya tambaye shi don haka charles yana ya tambaye shi ne a madadin talakawan najeriya da ba zai yi ka zo kana tayo kana cewa wake kana zuwa duba aiki ba kai ba mukami ne da kai ba kai ba jami'in jam'iyya ba ba dole a tambaye ka aji a ina ka samu kuɗin waye ke ɗaukar nauyin ka kake ta wannan yawce-yawcen ba. To kamar yadda muka faɗa har yanzu muna ƙoƙarin jin ta bakin ɓangaren tsohon ministan akan wannan batu. A don haka sai a ci gaba da bibiyar mu a cikin shirin. godiya ga wakilan sashen hausa umar faruk musa da mahmud ibrahim kwari cuba hero ne ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc